Bismillahir Rahmanir Rahim, Daktabobi kashi na saba'in da tara. Haka ma bai isa ya ce zai fara mata allura yana tana bacci ba, don wallahi tilas ya san tara masa jama'a za ta yi. Yadda ta iya ihu dama ai tana jin saukan nijis a jikinta, ba za ta san sanda za ta kwala ihun da duk mutanen da ke cikin gidansu sai sun jiyo ba, don haka dole ya, ya, ya bari ta tashi a baccin. Idan fiban bai sauka ba sai ya san abin yi. Ana kiran sallar isha ya fita da sauri zuwa masjid, ya sallar ya dawo kuma har ta ɗin. bata tashi a bacci ba da ya sake taba jikinta ma sai ya ji zafin da ya karu akan wanda ya ji dazun kenan zazzabin kara gaba yake yi ba baya ba hankalin shi ya ji ya tashi bai san taimakon da ya kamata ya bata ba karfe takwas da yan mintuna ta tashi daga baccin wurga ido ta shiga yi yana son ganin ta inda za ta ganshi ganin bata ganshi ba kuwa ta sake fashewa da kuka dama ga ba ya rufe ta rufe wato duk don rashin imani kama gaban shi ma ya tafi wani wurin saboda ya gama da ita kuka take sosai wanda sautin shi bai fita da karfi saboda zafin da jikinta ya yi shi kan shi kukan cikin karfin hali take yin shi don Allah kaɗai ya san yadda take ji Bobi da ke wanka a bathroom yana jiyo kukan nata ya ziri towel ɗin shi ya fito da sauri ko ƙarasa wankan bai yi ba saboda yadda hankalin shi ya tashi Arasawa ya yi kusa da ita ya zauna tare da ɗagota ya haɗa da jikin shi yana jin yadda zafin temperature ɗin ɗinta har cikin jikin shi a hankali ya ajiye ta tare da miƙiya ya shiga kulosa ɗin shi ya jera jallabiya bayan ya zama towel ɗin jikin shi ya fito ya fita da sauri zuwa man house don ɗauko drugs da injection da ya kamata yi mata sai da ya zo daidai kofar da zai maida shi gidan nasu ya tuna bai fito da kiɗin kofar ba don haka dole ya bi ta gate ya fita sannan ya zagaya zuwa get ɗin gidan nasu ya shiga ta nan addu'a yake kada Allah ya haɗa shi da momi ko antisumi a falo amma addu'an shi bai karɓu ba dan yana shiga ya ci karo da su gaba ɗayansu a danin suna yin dina cike da mamaki suka bi shi da kallo momi ta ce kai lafiya kuwa ka shigo a hargitsi haka me ya fito da kai ma a daren nan ka baro yarinyar mutane ita kaɗai juyawa yayi yana kallon ta inda suke ya ce ba ta da lafiya ne momi shine na zo in ɗauki injection da zan yi mata hankali tashe ta ce subhanallahi me ya same ta a hankali ya ce fiba miƙewa momi ta yi daga inda take zaune ta shiga ƙarasowa nan inda yake tana cewa hope it is not bad ko dai asibiti zaka kai ta girgiza kai yana kokarin kwantar da hankalinta yace ai ba sosai bane momi na san ina yi mata allura za ta samu sauki ajiyar zuciya momi ta sauki ta ce to Allah ya sa yi maza ka dauka ka koma ka baro ta ita ka baro ta ita kadai da sauri yace to sannan ya kama hanyar flat din shi da sauri Anti Sumida yana daga dani tana yi musu dariya daga shi har babar tashi. Duk sun wani bi sun tashi su kamar ba su san abin da ke ta ba. Ita dai ko rantsuwa za ta iya yi da kyar idan ba cin zali. Bobi ya yi mata take wannan fiban ba. Dama a yanda ta ga take-taken shi ai ba zai ba zai yi sanya da yarinyar nan ba ko dan saboda kaunar da yake mata. Banda murmushi babu abin da take cikin ranta tana addu'a Allah ya sa ma rabo aka samu shine ya halfan mata da fiba. So kawai take ta ga an ce yau ga Bobi da ɗa ko ya sai ta ga wani irin ƙauna zai nuna ma ɗa ko ɗan shi. She just can't wait. Matar shi ta samu ciki ta haifa musu Little Bobby. yana ɗauka abin da zai ɗauka ya fito da sauri ya sake koma can gidan har lokacin kuma tana nan kwance yadda ya barta tana hawaye ƙara sa waye da sauri ya dago ta zuwa jikin shi ya shiga share mata tears ɗinta ya ce kukan ya isa haka filis kasa cewa komai ta yi sai lamo da ta yi a jikin shi jin yadda har yanzu zafin jikin ta bai ragu ba dole ya sake ajiye ta ya shiga bathroom ya ɗebo lukmota a ball ya haɗo da towel ya fito wannan temperature nata ya san ba zai taɓa sauka ba idan ba ta bit ya samu ya yi mata ba yana zama gefen gadon ya sake ɗago ta zuwa jikin shi ya zara ɗan rigan da ke jikinta sannan ya jika towel cikin ruwan ya shiga shafa mata a jiki a hankali aisha ta sake lim a jikin shi tana jin daɗin yadda ruwan ke ratsa illahirin jikinta idanunta a kulle har ya gama shafa mata a ko'ina sannan ya ɗauko wani rigan ya sa mata ya kuma kwantar da ita kafin ya wuce zuwa kicin zuwa ya jona a ketin ruwa jona a ketin yana nan tsaye ruwan ya yi zafi ya zuba ruwan a mok? bayan ya sa siga milo da madara ya sa spoon a ciki yana yana juyawa ya fita daga kicin ɗin. Yana shiga ciki ya ɗauko ta ta jingina da gado sannan ya shiga bata ti ɗin tana sha a hankali duk da ba wani daɗin shi take ji ba don all of Sudan ta ji ta yi losing appetite ɗinta sai da ta sha sosai sannan ya ajiye mug ɗin ya ɗauki ruwan da ya fito da shi daga fridge tun ɗazu ya ɓalli magani ya bata ta sha sannan ya sake kwantar da ita yana tunanin yadda zai yi mata allura hannunta ya kama ta rike cikin nashi yana kallonta duk a rikice ce mata baby anya ba injection za mu yi ba kuwa girgiza kai ta yi da sauri hawa yana fitowa daga idanta ta ce no please ba na so mare da cewa yana kallonta ya ce amma fibon nan ba zai sauka ba fa idan ba allura aka yi ba i i don't zai sauka da wuri kasa ce mishi komai ta yi sai kai kawai ta iya girgiza mishi tana wani tala baki za ta rushe mai da kuka yayi saurin rungume ta ga jikin shi yana shafa kanta ya ce to ki yi haƙuri na fasa ba zai miki ba kuma shiru ta yi tana sauke numfashi sun daɗe sosai a haka ya ji fiban nata ya sauka sai a sannan ya samu ya taimaka mata zuwa basirin ta ɗauro alwala ta fito ta gabatar da sallolinta duk a zaune don ko tsayuwa ba ta iya yi saboda azaba gaci sai wani bacci take ji don akwai maganin bacci cikin wanda ya bata ɗazu tana idarwa miƙar da ita sannan ya ɗauki kafet da hijabin da ta yi sallan da su ya maida inda suke sannan ya kwantar da ita nan da nan kuwa ta yi bacci ta yi bacci shi kuwa yana nan zaune rike da hannunta sai kallonta yake kamar abin da zai warkar da ita kenan jin ciwon nata yake yi har cikin ran shi gaba ɗaya da na sanin abin da ya aikata ya shige shi da bai yi hakan ba da ya san kilan wannan azzazzabin bai kama mashi ita ba duk sai ya ji ina ma ana iya transferin rashin lafiya from one person to another shi kam da ya yi transfer nata zuwa jikin shi tunda ya san shi namiji ne zai fita juriya anda ciwon ba zai wahal da shi kamar yadda zai wahalar mashi da ita ba ko abinci ranar kasa ci yayi tun wanda suka ci da rana tare momi da anti sumi sai kira suke suna tambayar ya jikin shi kuma yana ce musu da sauki har dare ya tsala sosai bobi katarin tsawa yana nan zaune yana gadin ta kamar idan yayi bacci wani abin ne zai zo ya same ta karfe ɗaya ya shiga bazurum ya alaula ya zo ya yi nafila a hudu ya yi addu'o'in shi sannan ya hau kan gadon ya kwanta bayan sanya ta a jikin shi ya ji har zuwa lokacin zazzabin bai dawo ba don haka shi ma bai jima da kwanciya ba baccin ya yi gaba da shi can dare ya sake dawowa sabo don har baccin ma kasa komawa ta yi saboda zafin da jikinta ya ɗauka dole haka bobi ya yi mata alluran dai da ba ta so shi ma kuma ba da son nashi ba ba sosai suka yi da ita kafin ya samu ya yi mata har mamaki ma ta ba shi ganin ba lafiya gare ta ba amma ta iya kokowa da shi kawai da shi kawai saboda ba ta son injection shi duk ran da aka ce ta samu ciki bai san yadda zai yi da ita ba abun Tun da bai ko rashin lafiya bai sa an yi mata allura ba dole za a yi mata titi idan ta je antenatal shi kan shi haihuwan ma idan ya zo dole za a mata allura so duk idan Allah ya kawo su bai san ya za a yi da ita wajen yin alluran ba rigima ne ya san shi zai sha shi daga wurinta kala kala amma zai ɗauki duk me za ta mishi ko don son da yake mata wani murmushi ya saki kawai saboda tunanin yanzu wata rana haka za ta samu ciki ta haifa mishi bebi mai kama da shi ko mai kama da ita bai san irin farin cikin da zai yi ba idan Allah ya nuna mishi wannan rana yana son gani sosai yana so a ce ga da ko ya lami da za ta haifa mishi ya san kilan duk wani so da ƙaunar shi zai tattara ya koma kan bebin saboda tsananin son da yake wa maman shi washe gari Alhamdulillah! ta tashi da sauki sosai don babu fiba a jikinta sannan duk wani wuri da ke mata ciwo jiya yau bata tashi da ciwon ba sai dai tunda ta tashi da shagwaba ta tashi dan banda kuka ba abin da take mishi wai ya tsane ta shi kuma ya rikice sai aikin rarrashin ta yake ko wanka sai da yayi da gaske sannan ya samu ta yi daga nan ya ya bata ti da magani ta sha maimakon ta ya bacci sai ta dora daga inda ta tsaya kuma duk tana sani take wannan iskancin wai a cewar ta wahalar da ya bata jiya ne take fanshiwa saboda shi ma ya ji a jikin shi kamar yadda ta ji dama a duniya ba abin da take so kamar ta yi ta zuba taɓara ana biye mata yau kuma sai abin nema ya samu wai matar direba ta haifi mota sosai ta rikita shi da wannan iskance iskancen ko breakfast bai samu yayi ba har yanzu don hana shi motsa ta yi ko nan da can tana yana tashi za ta fara kuka tana bubba kafa wai zai je ya barta Haka nan bawan Allah zai dawo yayi zaune yana rike da ita yana bata baki amma duk a banza kallanta kawai yake yanda take shagwaban yana lallashinsa abin yana burge su matuƙa bai taba ganin akwai ranar da zai ji irin waɗannan abubuwan na burge shi ba sai da ya haɗu da ita wato dai ita koma me za ta yi yana so sai na so kuma abin sha'awa ne a wurin shi sai da tayi bacci sannan ya samu ya shiga bathroom don yin wanka ita kuma yana shiga ta bude ido tana kyalkyala dariya cikin dobe. saboda kar ya jiyo ta diraman nasu ba karamin katar da ita yake ba ai wallahi sai ta fanshe duk wulakancin da ya yi mata jiya shi ma sai ya ji idan da daɗi ka sa mutum a gaba ka yi masa abin da baya so tana jin fitowar shi ta yi saurin mai da idan ta ta kulle shi kuma ya karaso ciki ɗakin ɗaure da towel a wasu ɗin shi sai wani ƙaramin towel a hannun shi yana yana yana tsana gashin kanshi sutul din gaban madubi ya janyo ya zauna sannan ya shiga shafa kirim ita kuma ta bude ido tana kallon shi daga kwancen da take yanda ba zai gane tana kallon shi ba broad shoulder ɗin shi ta tsaya kallo yanda suke nan fari tas don jikin shi har ya so ya fi fes ɗin shi haske ga sikin ɗin shi har wani glowing yake saboda tsabar gyara kamar sikin din mace yana gama shafa kirim ya shiga shafa mayukan gashin shi tana yana kwambin kanshi daga nan kuma ya dawo kan sajan shi da duk fuskan shi babu abin da take kauna kamar shi tana kallon shi yadda ya shafe shi da mayuka masu kyau sannan ya yi using brush comb ta je tun ya taje tun daga sajan har zuwa gemun shi hannun kallon shi kawai lami da ke yi tana murmushi ashe dai haka mijinta yake dan gayu bata sani ba haba nawa wanda kullum wannan sajan nashi ke ƙara laushi da sheki ashe kuɗi yake kashe mishi haka yana gama da sajan ya shiga shafa turarukan shi masu masifar kamshi tun tana kallon shi a kwance har bata san lokacin da ta miƙe zaune tare da tallabo ɗinta da hannayenta da wani wani tsira mishi ido ba tana murmushi duk a inda ta kai da son ta yi fushi da mutumin nan ba za ta iya ba she is love him to the extent that ko me zai mata ba za ta iya dogon fushi da shi ba yanzu dai gashi duk wahalan da ya ga ta sha jiya a dalilin shi kallon shi kadai ya sa ta manta da duk wahalan da ta sha sai more kallon shi take yi kamar yau ta fara ganin shi bobi kuwa tunda ya fito daga bazurum dama ya san idan ta biyu Don ya lura da yawan motsin da take nuna mata ne kawai bai yi ba ya yi pretending kamar bai san tana bai san idan ta nata biyu ba and ko da ma bai yi noticing ta ba ya tabbata daga lokacin da ta kafa mishi waɗannan idanun nata dole zai fahimci kallon shi take yi saboda tasirin da idanun nata ke da shi a tare da shi kai tsaye suke fesin har cikin zuciyar shi so babu yadda za a yi ta ɗauki tsawon minti guda tana kallon shi da su ba tare da ya ji a jikin shi cewa kallon shi take yi ba abin kuma ba karamin katar da shi ya yi ba shi dai ita take kallon shi amma ya san ko ita ba za ta kai shi injoyin kallon nashi da take ba don kallo ne mai cike da so da ƙauna ba ordinary kallo ba ne da ake iya samun shirin kowa da kowa especially kallo ne da sai mutum da ake mutuwar so za a yi mashi irin shi and he is glad he done that don haka ya sake tabbatar mashi da cewa matar shi Aisha na tsananin ƙaunar shi kamar yadda shi ma yake tsananin ƙaunarta duk da ya san nata sam bai kai bai kama kafar wanda yake mata ba murmushi ya saki bayan ya kammala duk abin da zai yi ya juya ya nufi closet ɗin shi bayan ya kashe mata ido ɗaya dariya ta sake dariya ta saki ita ma tana bin shi da kallo sai kuma ta sauka daga gadon daga ita sai yar rigarta da bai fi iya ta ba ta nufi closet nashi ita ma ciki ta shiga ta ganshi yana neman kayan da zai sa a hankali ta karasa ta tsaya a bayan shi tare da fada jikin shi ta yi mishi kyakkyawan hug ta baya sai da ya lumshe ido daɗi har bai san time ɗin da da rigar da hannun shi ya zame ya faɗi ƙasa ba yana jin ta a jikin shi ya ji kamar komai nashi aka dakatar saboda tsabar shauki da ya shiga shi har yanzu mamakin wannan emotion din da kullum sake sabunta kansu suke a tunanin shi tunda sun yi aure kuma har sun zama daya zai samu saukin wannan emotion din amma it is like abun ba haka yake ba sai yake gama kamar abun karuwa yake akan na da baya limshe ido yayi yana jin yadda duk wani gaba na jikin shi ke amsan sakonnin da take tura mashi in a breaking boys ya ci sunan sunanta Aisha kasa amsawa ta yi ta kwantar da kanta a bayan shi tana ta faman murmushi a hankali ya juyo da ita suna fesin juna ya yi kofin fuskanta da hannayen shi full of estimate ya ce i love you so so very much baby duk duniya na san idan aka ɗauke dadi da ammi ba za a sami wanda ke son ki kamar yadda nake yi ba i love you sosai ya ƙarasa maganar yana haɗa fes ɗin shi da nata Lamida da farin cikin duniyan nan ya ishe ta saboda wannan kalaman nashi sai kace yau ta fara jin su daga bakin shi kasa daina washe baki ta kamar gonar auduga dan dan ɗage kafa ta yi ta shafa shoulders ɗin shi da boss hand ɗinta saboda ya bi ta tsawo sosai ta samu ta manna mashi pick a tip of hancin shi dan tsayinta kasa kaiwa poet poet ɗin shi yayi saboda tsayin shi tana gama bobi ya rungume ta da kyau yana buloyin mata kisis ta ko ina yana murmushi wallahi bai taba sanin haka aure yake ba tabbas da ya san haka zaman aure yake lilan da tun lokacin da ya fara santa ta zai duk yadda zai yi ya ga ya aure ta tun kafin a kawo wannan lokacin ban san ko nashi auren ne ya zo a haka ba saboda san da yake mata oho bakin ta ya kai saitin kunnanta ya sake mata whispering i love you murmushi ta sake sosai ta ɗago tana kallon shi idanun shi ta ce ni ma ina son ka sosai i can imagine my life without you i love you so much picking forehead da cheek ɗinta ya yi yana ci gaba da smiling a hankali ta juyo ta janye daga jikin shi ta sunkuya ta ɗauko mashi rigan da yayar a ƙasa miƙa mashi ta yi tana murmushi instead of ya karɓa sai ya makale mata shalda ɗin shi yana mata nuni da fingers ɗin shi wai ta sa mashi da kanta ba yi musu ba ta ɓalla bottle ɗin rigar shi kuma ya rage nashi tsawon daidai yadda za ta iya sa mishi ta zira mashi rigan sannan ya miƙe yana gyara kolin rigan ita ta yi mashi botar rigan ta saka mishi link sannan ya miko mata trouser wai shi ma ta saka aikuwa ta fice daga wurin da gudu tana mishi dariya shi ma dariyan ya sake ya saki yana ayyana lallai ta warke tunda har take iya gudu har haka shafshaf ta karasa ta saka kayan ya karasa saka kayan ya sake gyara gashin shi jikin miro da kenan ciki sannan ya fita bai same ta nan ɗakin ba har ta ta gama gyara gado ta fita don haka ya fice shi ma zuwa bedroom da ya san dole nan zai same ta bai same ta a nan ba sai da ya bude a nan one bedroom ya ganta a ciki tana kokarin saka skirt ɗinta ta yi wanka dama tun ɗazu so tana shigowa kaya ta ɗauka ta fara sawa dan yau ko me zai yi sai ta je gaida momi wallahi yana kara sowa ciki ta gama belin ɗinta don haka ta shiga duban shi tana ɗan ɗaura fuska ta ce ni fa yau zuwa zan yi in da momi kallanta ya ɗanyi kafin ya saki murmushi gami da girgiza kanshi ya ce ba sai kin je ba ta ce da kanta za ta shigo duba ki anjima ai tun bai rufe baki ba ta sake ɗinke fuska tana bin shi da wani kallo ta ce ni dai wallahi sai na je ai ba daidai ba ne ba a ce har sai ita ne za ta zo inda nake ni ba zan je na gaishe ta ba murmushi ya saki ya ci gaba da murmushi yake ci gaba da yi cikin ran shi ya ce abubuwan sun motsa kenan masu sauraro duka duka a nan zan dakata ni maman zainab nake muku fatan alkhairi a koda yaushe